Nur Hausa TV, hasken al'umma. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna subscribe shi arziki ai nufin Allah ne burin dan adam baya karewa san baya karewa burin dan adam burin dan adam burin dan adam burin dan adam mm, mm, zan ji a ah, malaysia malaysia komai da komai har da motar da za a yi shiftin da komai mm, mm, mm, miliyan uku ta yi kaɗan miliyan biyar zan miliyan ashirin da biyar karka ƙarar da kuɗin nan ba a zan je china na je china a zan saro irin kaga wani irin gida ma zan gina zan gina gidan nan ne na ga gida a can sai a gina min gidan sai a taho min da shi nan sai a zo kawai sai an samu noti da spana in sai a ɗaɗɗaure min gidan shi ma dai a kashe miliyan takwas zuwa goma miliyan goma za ta yi kuwa cikin miliyan talatin a kashe goma miliyan goma ga miliyan biyar a can miliyan goma sha biyar yau sauran miliyan goma sha biyar zan je Mm, mm, mm, zan ji wanda dan adam karewa san baya kin na shiga lissafi hakkin hakkin batar da ni burin dan adam ai lissafi nake in na samu miliyan talatin yadda zan yi da ita amma a cikin kuɗin nan fa har da kuɗin zuwan ki maka zan biya miki kujeran maka ki ma za ki ci kin ga aka ce kin ci dubu ɗari biyar kuɗin kujeran maka sai a haɗa da a ce dai gaba ɗaya dai ki ci miliyan ɗaya a miliyan talatin ai na yi kara kan kuɗin ya ƙare na ɗauka ai ba ne za ka ci a ke ki ci miliyan ɗaya ni na ci miliyan ashirin da tara kin san ba na son a ma kuɗin jibi ne burin ɗan adam da ɗan katse ni da lissafin nan barin ɗan tsaya in kin tafi na ci gaba don gaba ɗaya in kina nan lissafin ba zai yi ba, yanzu hmm, a kuɗin adashin nan da komin a ran dubu goma ina da ɗan uzurin da zan yi da su dubu goma kuma burin dan adam shi yasa nake gaya maka idan an baka albashinka ka ringa ririta su amma lokaci ɗaya sai ka ringa cinyewa matanmu kenan matanmu kenan ban da matanmu kuɗin ma idan na samu ai tare muke ci to idan sun ƙare idan kin ɗauko na adashin nan an ci ai ba wani matsala ba ne ai ba matsala ba ce gaskiya to zan baka amma fa sai in zaka ɗora fari ba haka sai ma za ki ci kuɗin ruwa kenan <laughs> za ki ci kuɗin ruwa ba wani kuɗin ruwa in dai kana so sai ka in dai yanzu dai kika ban dubu goma za a baki sha biyu ai na daɗa dubu biyu dubu biyu kuma mm. gaskiya ta yi kaɗan Mhm, ba damuwa ma a cikin miliyan talatin din nan Allah nake ga dubu ɗari biyu da hamsin za ki ci tun da abin haka to ma kuɗin jibi je kiki ɗauko koma ina zuwa yawwa idan na je dubai ai dole ne ma sai na shiga sai na bi jirgin yawo nan ma a ci dubu miliyan uku mhm, miliyan uku burin dan adam kenan abada san ya karewa arziki Allah mai yakan samu ɗan adam kenan ya karewa Allah ne bawan kannan Abdul wanda yi makaranta yi makaranta ya Allah ya gama duk dan ya samu kuɗi wanda yake bin iyayensa yake sallah yake salati yake zikiri ya Allah ka bani kuɗi ya Allah na roƙe ka ya Allah in ka tashi bani kuɗi ba zan ce ya Najeriya ba ya Allah bai ishan ba ya Allah ba zan ce ya Afirka ba dan ma ai bai ishan ba ya Allah ya Allah ka bani kuɗi wanda zan shiga kamar a ce ana neman mutum uku masu kuɗi a duniya a ce ina ɗaya daga cikinsu yawwa ya Allah a ce ina ɗaya daga cikin mutum uku masu kuɗin duniya ya Allah ni ne abdul din nan dai nake ta roƙonka Allah ba ji ba gani kullum roƙonka nake ya Allah ka ban kuɗi ya Allah Allah masu ɗimbin yawa Allah ka ban kuɗi ya Allah kuɗi ya Allah Allah ka ban kuɗi kuɗi kuɗi ma wanda duk inda na shigo sai dai kaga 'yan sanda da sojoji da mutanen gari suna kan a kauce a kauce ga Abdul nan ya sauko ya Allah ina wucewa kawai ina wucewa ina ka ya Allah Allah ka amsa addu'a ta. ya Allah na roƙe ka Allah ka biya min buƙatata ni nan ne dai na turkusa a gabanka da gwiwoyi na ya Allah ina roƙon ka bani kuɗi da ka na ka kaga ana kaucewa ana abdul ɗin nan ne ya Allah ya Allah ka bani kuɗi ya Allah abu ka fiye son kuɗi da yawa wallahi <laughs> ya za ki katse min mm, addu'a ta yanzu in ban fiye son kuɗi ba ki gaya min me kike so in so za ki gaya min mm, me zan so ni da kika gani wallahi <laughs> shi yasa na siya miki kaya <laughs> kala kala kala kala daga na dau albashi in si in siya miki kaya shi yasa na yi ƙuru na kama hayan gidan nan kuma shi yasa na taki na siya miki mota duk inda kika shiga cikin ƙawaye na dinga cewa ga mata abdul kin ga kin ketare ni shi yasa ni ma motar da na siya aiko da na yi ba bashin banki na karba bane saboda duk inda na shiga a dinga abdul ɗin nan ko ba haka ba ne. shi yasa ko hanya na wuce ai ta kallo na idan ku je gidan biki ba magana sai a ce wannan matan nan ce fa mijinta mai aiki a banki hmm, ko ke ba ana mata abdul hmm, kina haka ana ƙara mata abdul kina haka hmm, to bari gaya miki wani abu gaya miki gaskiya addu'a nake ko bashi in ci ko bashi Allah ka ban kuɗi in je tsakiya abuja gina mana gida gida mai sunan shi gida daga shugaban ƙasa ya yi yamma da convoy ɗin shi nima sai in yi gabas da convoy ɗina in haɗa ta da manyan masu kuɗin duniya a abuja in koya kika gani haka ne kawai za mu huta mu fara sabuwar rayuwa a abuja yawa yanzu abin da nake so kwanta lebes hanki baccinki barin ci gaba da roƙon allah mu dai addu'ar tare mana yawwa daga hannunki Allah ka san abin da yake raina ya Allah ya Allah ga matata nan ya Allah muna roƙonka Allah Abdul ɗan nan ikon Allah ha ha me nake gani haka ai ikon Allah ya fi gaban wasa dare ɗaya Allah kan yi baturi A ina ka samu wannan motan haka mai kyau? <laughs> Wato Zainab, ina faɗa miki akan ƙaunarki da sanki. Babu irin sana'a ko aikin da ba yi ba. Wannan mota da ke gani to gaskiya aikin direba na samu. Akwai wani mutum a nan tudun wadawai ina jin ko Alhaji Abdul sunansa ne wani ma'aikacin banki. To kawai shine sai ya samu sanarwar cewar yana son direba da zai dinga kai matarsa unguwa ko suna ɗan zuwa yan gurare da yawa. Kawai sai na karba. ba don koyi ba kawai saboda ki buri na da farin ciki na kawai in ganar ana ki a gaban mota duk inda ya kamata in kai ki in kai ki Allah ko Allah ina ga miki saboda akwai motoci a gidan fa akalla sun kai mota biyar ko shida sai wacce na gada ma hawa hmm? kin ga ko saboda ke ai kawai din gani ko da kike je unguwa gidan suna gidan biki kawai dinka kai ki gana dana ki a gaban mota kawai mun zagaya da ki wai in tambaye ka me yasa wai kai kullun duk abin da nake so a rayuwata shi kake ƙoƙarin yi ne. Saba Zainab, ai kauna ir take sa mutum ya farin ciki. Sauraka duk ƙaunar da ba za a sanya farin ciki a ciki ba, ai ba ta da wani amfani. Buri na ga na yi aure na gina miji katon gida a Abuja. Irin wannan motocin da yake gani ya sa miki kamar guda goma sha biyu. Allah. A a inda ana hawa son mota ma son mota zan dora ki. Bari fa in gaya maki wani abu ni fa buri na a ce mai girka miki abinci ma a gidanki na siya mata irin wannan mota gaskiya na ji daɗi ga masoyina nan ya samu cikan burin shi dama kullum na ka cika burinka kuma ka fara samun burin na ji daɗi shi yasa naga duk kayi wani fresh ka ƙara kyau wato ai ai dama can da kyan kawai ɗan rashin ɗan taro ne kin gane ko kin san akwai wani ji gansa akwai ɗan abin nan amma to rashin maiko sai ke gaba ɗaya sun bushe gaskiya ne to me zai hana mu dan shiga ciki yau kuma anan za mu tsaya a no kawai abin da yasa wallahi ina dan sauri ne ita matar mai gidan na kai ta gurin kitso ne shi sa ce to gaskiya kafin na ɗauko ta in kai ta gida sai na zo na ganki kin san ƙaunar ki fa ni yadda kika san ƙwayar bature haka nake nake kaunar ki a cikin zuciyata da safin in ganki da yamma in ganki da kuma da dare ma in sake ganin ki kin san ƙwayar bature an ce so uku a rana ko to haka ni so uku a rana nake ganin ki sosai to dama umma ce na ce mata baran fito mu gaisa da kai sai ta ce min in gaishe ka na ce zan gaya maka Allah sai <laughs> wallahi Zainab ko in na gaya muke tanwar zaki mamaki wato I love you fa da kanan halle gasa <laughs> na gode za ka dawo an ko. wallahi na ga muke na ma wuce Lagos I love you da kanan har Ghana <laughs> to kenan sai sai kin ji an jima sai ta zuciyar dan adam shi arziki ayi nufin Allah ne burin dan adam ba ya karewa. san ba ya ƙarewa na'am farida kwana gari wallahi gari alhamdulillah ga wata kin san me ke dige ni ah, sai kin wallahi ina so in ji ana lissafin miliyoyin kuɗi ah, ah. saboda kin gani ko irin wani gidan biki karamin gidan biki gidan suna ni duk ba burge ne yake ba na fi so in katon guri in ga manyan mutane manyan ajiyoyi a gurin sai in ji wani daɗi a'a ta Allah zai ina zan samu lesi nake so mai bala'in kyau kamar na miliyan uku ko na miliyan biyu miliyan uku ko eh miliyan biyu hmm? fadila gaskiya kin fiye san duniya da yawa a har kullum kamata yi ki dinga tunawa zaki koma ga mahalicinki wannan san duniya da ke ina ganin ba daidai ba ne kullum ke dai zancen ki ya za a ki samu kuɗi ya za a ki samu kuɗi bayan rufin asirin da Allah ya miki ba ki gani baki ji an ce ka so duniya kamar ba za ka batta ba gaskiya ne haka ne amma yana da kyau ki rage don naki yayi yawa <laughs> ki sha ruwan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum yawa sannu am dama na ce Ah, na gama ne ce ko za ka wani gurin ne a'a ba inda za ni je ka kawai mhm, sai an yi na shi ne hakan kin ga direban nan wallahi burge ne yake sosai da sosai na so an ga mutum mai hankali yana da hankali sosai da sosai yanzu na ji daidai kin ce burge ki yake bayan kina da aure kuma <laughs> bari da ki daina abin da kawata kawata hello dakata kan ci. na ce ka dakata ka ji a'a tsaya ni fa da ka ganni wallahi tallahi akan maganar kuɗi ba na wasa kuma ba na son a zo man da wasa na ce ka tsaya ka ji ni duk abin da na saka naira biyar ban samu talatin ba ba ta da amfani kuma yadda ba ta da amfanin nan gwanda ban yi ta ba saboda haka dai zan saka kuɗi in samu riba wanda ya fi shi mm, na ce in samu riba wanda ya fi wanda na sa kamar so shida ko so goma to kaga daidai kenan sai lissafi na ya tafi mm, daidai mm, kana ji na saboda haka in dai zan sa kuɗi in ci riba shi kenan ban san faduwa ba na ce ban san faduwa ba to sai an jima kuke ta waya ne ki bari kawai su mamu da ne wai harka za a yi mm, wai za a sa naira za a saka kuɗi amma riba ba za ta maimaita kamar so biyar ba mm, to me amfaninta ka fiye son kuɗi fa da yawa mm, ke ma kin fiye magana yadda nake son kuɗi ai haka nake son ki <gasps> gaskiya kam nima ina so ka samu kuɗi sosai da sosai don mu ji daɗin rayuwarmu. Ko kefa, na ce ko kefa, yau ni ne Malaysia, yau ni ne Dubai, yau ni ne India. ko ba haka bane ai yanzu abin da ya kamata hmm, mu je mu ci abinci kawai shi ke yawwa kin jigo sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam ya ƙarewa san ya ƙarewa burin ɗan adam burin ɗan adam burin dan adam burin dan adam wa alaikum assalam barka da ji yawwa zauna zauna sannu ka saki jikin ka fa kamar da ka tamkar gidanku ba wata matsala kai da ka yanzu idan ma girki kake so ka ringa faɗan wanda kake so a ringa girka maka ba wata matsala

a shi ka ɗan sai wani abu. Hajiya wai da gaske kike ko kuma banki za ka yi miki. A'a kawai dai naka ne na ba ka ɗan sai turare ko ɗan wani abu ka hidima da shi. Wani hmm? saka da ba. insha Allah ki sai da aljanna. Ah. <laughs> Na gode haka da mu. suna don na kore su kai hatta ma ƙawaye na da duk wani wanda baya son mu'amala ta da kai su ma na kore su saboda na ga suna so su shiga tsakanina da kai akan soyayyar mu kuma akan ka babu abin da ba zan iya yi ba zan iya kashe kai idan har na rasa ka wallahi dukkan abin da zaki faɗa akan kamata kawai ina kallon sa a matsayin lami da kin san matsayi da darajar da na sa kamar ki a cikin zuciyata da za ki yi mamaki ni fa akan ki zan iya kashe kai matsawar idan na kashe kai na za ki farin ciki da kisan nan abu ɗaya kawai nake kihi kuma nake tsoro idan na kashe kan nawa za ki aure ni amma ban da haka matsawar za ki farin ciki zan iya kashe kai na ba kuma ba inda kisan na zai sa ki farin ciki gaskiya yanzu na tabbatar da cewa kana suna kana ƙaunata dama haka kake suna? ina ƙaunarki fiye da haka <laughs> to kai ma dai ka san Allah ne ya haɗa da kai babu wanda ya sai raba ni da kai sai Allah nan tare insha Allah to ki yi min in ga nan tiris fita daga wannan talaucin da muke na cewar ba mai gida ban kuɗi in ce babu mai gida babu abinci a gida mai gida ba kaza ba kaza in Allah da mun kusa fita daga wannan ƙanyi. arziki. Ni na gaya Ya sunana ne. Balarabe ne. To zan koma Alhaji Balarabe na Hajiya Talatu. Na Talatu ikon Allah. da ka asari. Ka je gida ka ce ya faɗi. Shikenan ina jin ka. ikon Allah. wato ina gaya miki ina irin sabis na waya mhm. kin san duk inda kaga sabis ya fada ko a ruwa ne to sai an ba wa masu wuciya ta bakin ruwan salala su to a fili na nan eh. zai faɗo kuma na sa Allah kuwa kuma ina sa ran da ya faɗo a nan to insha Allah kuma na wan suna nan dab da zuwa Alhamdulillah. Allah nake ga miki. Alhamdulillah. Saboda haka ki saki ranki a inuwa za ki ci arziki ki bar arziki ki daga daki hani'a. <laughs> Maza kenan. Ba samun kuɗin ba. Da kun samu kuɗi yanzu sai ku je ku ce za ku yi aure. Ai shi ba dai kishiya ba, a dole ne yin kishiya. Ai adali ne. Daga biyu Allah ya ce uku hudu in ba za ka yi adalci ba ka yi ɗaya. Me mm, gida, in dai kuɗin dai wannan kuɗin da ka samu za ka yi aure to na kummaci Allah ya bar mu a haka a cikin talaucin mu da dai ka yi min kishiya kara Allah ya bar mu a inda muke sai ta zuciyar ka dan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin dan adam baya karewa san baya karewa burin dan adam ne wallahi wato ina ga muku wallahi babban buri na kawai a ce na samu wasu mahaukatan kuɗi wanda za a ce akalla ba a kasar ba a sati in samu kamar miliyan talatin ko arba'in za ta shigo ka ji wani batu ah. ai aboki na za ka same su wa'annan Allah haba mutum yana kai fa dama can fa barin gaya maka wani abu kallar kuɗi ne kuran ah. wallahi kadara ne kai alaji za su samu fima ko ya kace aboki na sosai ma haka ne ya same su wallahi ya gama wallahi ka sa arena naji in dai kuɗin nan suka shigo wala bi sai na siya muku mota daidai ka mutum ina yi mana aboki na fa ko niyyarsa kyakkyawan niyya ce akan kuma ni na yadda da shi ka san dalili ka ga tun daga yanzu mun fara daga lemo ma to ai kaga da zarar kuɗi sun samu ai mu shi kenan kakan mu ta yanke saga shi ai aboki na Allah ya tabbatar idan ba za ka ba mm. ko a makaranta ba ga yadda yake yadda ke harka da manyan yara bane ba shi da dama wannan fa Allah kaɗai ya san abin da ya goye a nan gurin ai ba na san arena muni ka gane mm. yanzu ka gane wani ma'aikacin banki nan a nan tudun wada kawai na samu labari wai yana da mota kusan biyar ko shida yana neman direban zai an kai matarsa unguwa na ce kawai zan yi ba dan ko ba kawai dan mu dan samu ta AAP da fasawa a noma kai da guduwa mu kanmu yanzu wani dan cilin ya kama ko za a dan fasa wani guri ba kawai ka mana zaka yi mu dan na sai ne muna neman mana shan wahala to shikenan kurin wallahi yawa shi za kawai cikin ku dauka kawai kun yi mota a amma shikenan mun gode Allah wallahi wallahi nake gaya ma yau a wannan gobe a wannan shine magana kai inda muka fa zo an san cewa eh mu ne yau fa alaji lemo kawai ka sai mana ba nama Allah a ah, bari mu gama to sai mu dan ina ne gurin gemu shi ne ah, a to a nika yi kada babban alaji sai babban alaji sai ma kudi sun zo Allah ya tabbatar alaji abun amu Allah ya ida nifi Allah ka miliyan dubu ba malam alaji ba mallam. kai da an ga wulakanci kakan mu ta yanke sa na rantse ma da Allah da kullun sai mun ci saniya wallahi haba malam kadan kenan gaskiya mu da kuma za a rinka yi mana shi ne magana abin da zan faɗa kenan saniya ai karama arniya ce mu gama aje a ci na bannan kai an gama alaji kai eh. sha leman nan Ƙawata kina lafiya? Wallahi lafiya ƙalau. Kwana biyu. Wallahi ƙawata lafiya ƙalau kin san abin ne sai a hankali. Wallahi dama ina neman ki, ki bani shawara ne. Wani business ya kamata in fara? In fara fasowa ne ina hawa manya-manyan motoci, ina so duniya fa ta san ni sosai da sosai. Ƙawata kenan. Kin san yanzu harkar business sai kana da kuɗi kake yin Ke, ni fa duk wannan fa ba matsala ta bace maganar kuɗi. Kin san za mu je Dubai da mijina, za mu je Saudiya, mu huta, to shi shine nake so ki bani shawara na business ya kamata in fara yi. Lalle, to yanzu abu ɗaya zan baki shawara a kansa, wanda na san idan kika yi shi, na tabbata in dai riba ce da hawa manyan motoci za ki yi su. Shine harkar gwalagwalai. Wow! Gaskiya kuma yayi. harkar gwalagwalai to kin gane da za a yi idan na saro sai in baki ke ma saki ringa ɗora wani abu a kai ni ɗin ke mana kai ƙawata amma na ji daɗi na gode Allah kuma ya ƙara arziki Allah ya sa mu a dan ku amu burin ɗan adam to me za a yi da miliyan goma sha uku ka ni zakka miliyan goma sha uku miliyan goma sha uku ka bani zakka miliyan goma sha uku zakka zakka <laughs> na gode miliyan goma sha uku miliyan goma sha uku na ake yi ji kana ta faman surutai wallahi kuwa <laughs> kin ga mafarki nake wai wani kwastomin ya zo mai kuɗi ne to dama in ya zo <laughs> ba na bari ya bi layi kuma koran lahadi ne na kansa a bashi kuɗi kawai wannan mutumin yana irga kuɗi miliyan goma sha uku na zata kashin mai zanyi kawai sai ya ce wai ya bani ni abdul zakka shine nake mafarki ke kuma kika zo kika tashi <laughs> kai dai wallahi san kuɗinka yayi yawa <laughs> to in ban so kuɗi ba wa so yanzu dai ka tashi ga breakfast ɗin ka can ka kuma ɗan watsa ruwa wani breakfast ne wa yake ta breakfast bari ma in gaya miki gaskiya gaskiya idan ina bacci <laughs> in kika tashi in kake <laughs> ina bacci in kika ga ina mafarki da kakkin ji ce kuɗi to ban nan ƙarasa kar ki ji ina magana in dai ina magagi kika ji ina cewa kuɗi to ban nan ƙarasa saboda lokacin da kika tashe ni a baccin nan gabaki ɗaya ina cikin farin ciki amma yanzu da kika tashe ni sai na ji bakin ciki to abin da ba gaske ba ne ba samun kai ba sai ki zan zuwa amma sai na ƙara huta a ka dai tasowa kamata ka tashi Allah jiki Allah sai na sake huta ka taso je ki zan zo Allah wurin dan adam burin dan adam burin dan adam burin zainab hmm? kin san fa na faɗa miki cewa son ki da ƙaunar ki ya sa na kan ji duk wanda na ganshi a tare ki ina jin haushin sa ko ba kuma bane gaskiya kishi ina da bala'in kishi yanzu me kake so a yi yanzu abinda da nake so da ki duk wani saurayi da yake zuwa gurin ki ki faɗa masa da kai kada ya ƙara zuwa an maki miji saboda gaskiya ba na jin daɗi idan na gansu kin san fa ba komai yasa fa nake wannan kishin wallahi soyayya ki ce kai a cikin zuciyata to shikenan ni kuma Allah ya dana maka alƙawari zan gaya musu daga Musa har rufa'in ka gani ba san su nake yi ba to kin san me yake so da ke hmm. ɗauki wayarki ki sa delete or ki goge lambar kowa a cikin wayarki da abin da ka ce shi za a yi ka gani ko gaskiya san cewa kai san da nake maka da ne duk wa'incan shirme suke yi kai ka san babu kamar ka yi a na sani to akwai wani mai zungure da kiya da nake jin mafi zuke za gurin ki wani korafa iko waye gabaɗi kin goge shi ma tun yaushe na goge alhamdulillah shi da wannan musa duk kin kore su ba san sa nake ba alhamdulillah Ina kore saboda kai talatu talatu na'am to mana Haba. Ya aka yi ne wannan. Zauna ki sha labari. To ba. Kuɗi dai in gaya miki dai miliyan goma sha bakwai nan sun hallara. Kuɗi ba kace. Warai kuwa. Kuɗi dai namu dai na kuɗin sabis. An biya kuɗi suna nan kyakkyan lakadan ba ajalan ba. Sabis kuka ce mai. Warai kuwa. Kuɗi sun hallara. Shi ne zo in gaya miki kuma bakin ki ba ya kan ki shigo da bakin ki. Ki kaɗai na gaya wannan. Allah. Allah yanzu so tsaya ba wannan ba ina alƙawari na wai amarya kishiya ba kace to ai kici ne wani na me to na sarƙa ta ko ka manta haba da Allah Idan ta sarƙa ne ma na tsanna bata lokaci na ai abin da zan sai miki yafi karfin sarƙa ai ko mota kika ce in sai miki zan sai miki me ya kuma sarƙa Allah Allah ba kai tawa iya buɗa ai namu ya samu ko da iya buɗan ne ba sai kin yi ba ai namu ya samu abinda za a yi yanzu mm. da abdul za mu je saboda su muke daga buhu sai tukunya muna karɓar kuɗin nan kawai abdul mai aikin banki mu na eh, lokacin nan sai banki kawai za mu wuce don kan mu tsaya wani ɓata lokaci insha Allah mu sa a dafi mun samu lafiya mun yi da shi dama na ce bari zo sanan muke yanke sanyin da zai yau yanzu za mu fita da shi mu je mu daga kuɗi sai mu kai banki sha bakwai Cancan. Allah ya taimaka. <laughs> Tsada lafiya. Tsada lafiya. Yawwa. Burin ɗan adam kenan har abada san ma ya ƙarewa. arziki Abdul abin da ya sa gane cikin cikin farin ciki wato wani abin alheri ne isa min shi to bari zo maka albishir a matsayina na makocinka kuma dan uwana ga katanga ga katanga kaga yan uwa kenan wato ina service service na waya Eh, eh, to shine eh. shine yadda za a fili na a ina a cikin fili na filin ka wanne wannan wannan wannan nan gashi dai nan mm, to sai aka yi to kaga kai ma'aikacin banki ne ni ko bana so in na karba kuɗin nan sun da kuɗin nan sun kai miliyan goma sha bakwai no sha bakwai <laughs> miliyan goma sha bakwai hmm, baka ce musu ni ma gaban gidana zan iya bada da sai a bamu miliyan talatin da hudu ba in an yi jimla ai shi tsautsayi ne ka san shi accident ne faɗowa yake to in kai accident din kai samu kai za ka yi jiya kai kaɗai saboda wannan kuɗin nawa ne haka ne eh saboda haka abin da yasa na zo in same ka ka kai ma'aikacin banki ne nake so idan na karɓo kudin nan me ko in bar su a haka sai in kawo maka ka ajiye min a bankin ka duk sanda na dan buƙaci dan wani abu zan dan dauki BPL dauki yan dubu ɗari da hamsin ban yanzu <laughs> kayi dabara saboda dan kashi <laughs> kayi dabara eh. na ce kayi dabara eh. miliyan goma sha bakwai kuma za ka ɗauki dubu ɗari da hamsin bani ai ni dan uwanka ne <laughs> kuma makwabcinka ka zari dubu hamsin in ya so ni sai in cika maka hamsin din da ka cira in ya so miliyan goma sha bakwai cif cif <laughs> sai in ajiye maka da ai kuɗi ba a masa gi mm, mm, saboda ina da ƙara'i da zan yi dole sai na ci ɗari da hamsin mm, ka gane eh ka bari ka ɗau dubu hamsin ya ishe ka miliyan goma sha to dama dai abin da ya sa bari sai in kai wa wannan a'a tunda a ah, to ai kuɗi na ne to ɗauki ɗari da hamsin ba damuwa saboda haka idan sun kawo kuɗin zan maka magana nan da kwana hudu ko bakwai ina jin za su <laughs> su na ce ka tsaya abin da za a yi mu je mu karɓo kuɗin in ya so tunda ni ma'aikacin banki ne sai hmm. in ajiye maka a banki shine abin da nake so yi duk lokacin da kake so sai ka dinga zaka karka dam ni da mu abin da yasa nake saboda kaga makoci tamkar dan uwa yake arziki nufin Allah mai hakuri wata ran yakan samu fadila fadila yake fito mana kin ciya kin fice bacci wallahi wai me ya faru kake ta kwala min kira ne <laughs> ki mun jaji <laughs> na ce ki mun jaji jaje kamar yaya kamar yaya baki san me yake faruwa ba ne ki duba wannan makwabcin nawa makwabcin nan nawa wai a rasa duk garin nan duk girman gidan nan a rasa inda eh, antina za ta faɗi wai sai a kofar gidan shi yanzu haka an ce za a irga kuɗi madararsu <laughs> madarar kuɗi naira miliyan goma sha bakwai a basa ni ina nan a zaune ba a ban ko sisi ba to ni tsakar gidana me yake miliyan goma sha bakwai kwa kace naira miliyan goma sha bakwai farare za a irga a bashi to yanzu yaya za a yi abin da zan yi kike so ki ji <laughs> to shi kenan barin gaya miki yanzu saboda bai je makaranta ba ni ga banki saboda ina aiki a banki wai zai kawo min kuɗin in ajiye mai daga bayan buɗe mai account to so nake ya kawo sai ya ga banki tunda da ga wanda mahaukaciya ta yayi shi ko kuma ga wanda aka sha da adda zai ɗau miliyan goma sha bakwai to so nake yi idan aka kawo miliyan goma sha bakwai sai in yanke hukuncin da ya dace da shi kaga ku shi kenan ka yi farar dabara yanzu ai shawarar da nake nema ta biyu <laughs> don na sa shi a gaba kun eh. sai da muka je suka yi turanci na yi suka yi na yi aka ci nan da kwana uku kin ga ran litinin kenan eh. za a kawo kuɗin to yanzu in aka ba da kuɗin in muka karfe su kashi mm. in muka ba su takardun in aka gama komai ni na san me zan yi karasa a wuce wajen shi yasa nake karasa ka akwai ka da basira ai kawai je ki kama ruwan sanyi in sha saboda ina ciki ina ganin jarabawa gaba ɗaya garin nan a tsane ni ai a yanzu a shekaru na hakan ya kamata a ce ko da miliyan dubu biliyan za fa kai kuɗi komai ya zuwa ƙarshe ko da a ce biliyan dubu na miliyan dubu biliyan ɗaya kenan in fara maneji amma a ce har yanzu wai wai wai makwabci na makwabci na ga katanga ga katanga wannan antena ta tsallako tsakar gida na mana ba shi kenan ba ba ga kuɗin zai zo hannunka ba to shikenan ka shikenan ba in kawo mu ruwa in sha mutane ban da bakin ciki ba ni ya kamata a ba biliyan goma sha tara nan ba sha bakwai din nan ba da bakin ciki kawai iskanci irin na mutane sai a ce a kofar gidan shi ni zaman me nake ko ban san yadda zan kashe miliyan goma sha bakwai ba ne. ka kwantar da hankalinka ka saki jikinka ka samu kuɗi dare ɗaya Au kai yanzu akan magana kuɗi ma sai ka tsaya ka yi tunani. No hajiya. Hajiya ai baki san da bane shi ke faɗa haka. Hajiya ni fa akan kuɗi zan iya yin magana da ƴan mafi masu yankan kai. In na mutu su yanke na su bani kuɗin yanzu in kashe. Hajiya ai tunani nake hajiya tun da kina da wannan filanin din amma kika san da ni in sanya da zan yi. Hajiya kafa ki manta na kammala karatuna rashin aikin yi nisa na karɓa aikin direba. ka san fani ka daɗe kana bala'in burge ni kana burge ni ah. kawai dai <laughs> haba hajiya <laughs> to hajiya yi ni ko baki faɗa ka ba da ke ka wannan cigaban ai na san ke mai ƙaunata ce amma yanzu hajiya abin da nake so ko mm. mu tattara magana ƙauna a gefe hajiya waɗannan kuɗin tukunna mu tabbatar da sun zo hannu shikenan ba wata matsala eh kuma yadda kika tsara din haka zamu ba wata matsala insha Allah za mu samu nasara a kai hajiya ah, lalle a shiga maka na son kuɗi ah, haka ai money mo ga hajiya ba da wa hajiya shikenan babu wata matsala insha Allah an da kin kin kasa ma gaba ina rasa inda zan zauna a shi haka kake son kuɗi kai ma ha hajiya hajiya hajiya ne ba zai gane ba haba ai ba zai ma taɓa ganewa ba in kuɗin nan suka zo ai mun warke za mu huta mu ji daɗin rayuwa Allah hajiya sosai ma Waye da nan ake biyan kuɗin jirgi zuwa Dubai. Oh, ka taɓa sani ba? Kai, ka wai ganin fa'i. Za ka shiga sabuwar rayuwa. Ai suna zan canza. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, tsakanin ɗan adam da kuɗi. Wani sai ya nema ta hanyar halaku wani ko sai ya ɗan kauce. Zafin nema ba ya kawo samu a kawo sa sakace. Bugar ka can tun ba ka ka samu <laughs> da kaga zan buɗe jet din nan kake ta mita ha wai an gaya maka <laughs> kai kuɗi banki <laughs> wasa ne to barin gaya maka sai an ɗauki bayro sai an ɗauki takarda saboda a koya maka yadda za ka yi sainin idan za ka dinga zaren ka. wani irin sani ka kamar da ni wani fa gidaje na fa san abin da nake yi ni fa kuɗin nan fa da so ne na kuɗin sanda ma mutu da shi me kun rika tafiya da su a haka me magana gara anan ko magana ɗan sanda yanzu baka yadda da ni bane na ce baka yadda da ni bane a kai na yadda da kai wai saboda tsaro tsaro to kenan barin kulle jet din in zo in dau bayro in fara koya maka saka hannu a nan wajen ina zuwa to ha haka kawai kai ka san yadda ake kafa kafa da kuɗi kuwa bari a wannan zamani da kowa idan sa idan kuɗi ha ni ba ka muka da kai ba ni ce muka da kai za mu tafi banki amma ka ɗauko ni ka shigo ne cikin gida Ka jira To ba dole mita ba, haka muka da kai? Ha? Ni abin da muke da kai za mu je banki za a aje kuɗin nan. Ba cikin gida za mu shigo ba a ka kuɗin nan. Ka fi ka aje na anan. kai ba gida je ba ne. Kai ba gida ba. <laughs> ni ne ba gidaje na ce <laughs> ni ne ba gidaje <laughs> ba gidaje ni da kai za mu ga waye ba gidaje ina zuwa tawo <laughs> ina gaya miki yana ganin kamar wasa ne ni na ji a jikina na ji a jikina na gaya miki ni na ji a jikina in cewa zan yi kuɗi zan yi kuɗi <laughs> <laughs> na ce to yanzu ya kai da gawar yana da can wajen hayin kumashi to ba akwai eh, jeji ba ba akwai rafi ba to kin san rafin akwai kadoji akwai manyan kifaye kawai sai da na je tsakiya kawai sai na je bashi addu'a ta idan wani kifin ya yi haka da bakinsa shi kuma ya taho sai sa haɗi ki ya rufe ne tun ɗazan ke ta addu'a na ce ubangiji allah ya saka da wani ya ganka ba wanda zai ganni ba wanda kuma ya ganni kuma Allah yadda wani kifi ne zai mai hadiyar dabina kawai kuro ya gama da shi ban yi kokari ba ya kamata aiki ce mun champion don ina san ni mai kokari ne yanzu abin da nake gaya ne akwai wata miliyan ashirin miliyan ashirin da na fara da wani ɗan kasuwa ne kan ya ce wani ya kai da gidan shi in ta ji sha sha sha to me ya ya tafi banki ya kai kuɗin shi wani zai kawo ma, in ni ga ma'aikatan banki ta lebaranci wai in sa mai uban waye hana shi zuwa makaranta uban waye ya hana shi zuwa makaranta duk garin nan ki gaya wato ni da na yi karatun na yi bautar ƙasa na gama kawai sai dai su suna da kuɗi ni ina wahala dan ina bautar ƙasar da nayi ba za ka yi ta banza <laughs> ki bari kawai ai shi yasa kawai yanzu kin ga dama kumburi na na ce kuɗin farko miliyan talatin ga sha bakwai ga ashirin nawa talatin da bakwai kin ga an samu rara ke haka ya kamata yanzu dai bara in zuba maka lemo na ga ka ɗauko rana to ba damuwa zuwa yawwa yawa san wannan abin da sanyi ba ai shi sa ne maka tanadinsa amma da sanyi ko shi sa ta kina ji na mm. wato idan na je <coughs> na ƙara miki aure ko na ƙara miki aure <coughs> me a cikin nan wajen <coughs> ya haka dai mu zo da wannan maganar shi ne ma akan gaba kin san ita rayuwa ba ta yiwuwa sai da kuɗi kuɗi sun samu kuɗi sun samu ga su yanzu abin da za ki kina ji mm. zan sake duba wasu kuɗi na ne shi ne ɗauki ba a sata aminta shi ke na isan duka dokar gwamnati hello hello hello zainab eh ni ne dan girma Allah me ya faru me yake faruwa ne dan Allah ka faɗa mu wallahi da ka kira na ji daɗi kina ji ba dan Allah abin da ya faru da ni da ke ɗazu ki haƙuri to shikenan ba damuwa na to shikenan to yaushe zaka zo ki yi haƙuri zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo in same ki to Allah ya kawo ka lafiya ina jiran ka har na ji daɗi wallahi hankali na har ya kwanta kin san ina son ki ki rike hakuri zan zo yau to sai na zo to shi kenan ya wuce sai ka zo nake ta kewayen neman kamar neme kamar rasa wallahi kaga Ahmad ce yana Ahmad ne yana gida gaba ɗaya ba kansa ba gindi an rasa yadda za a yi shine muka ce bari mu zo mu dauke ka shine waya kamar mata kiran waya kamar kamar bizi kike da danna mana to ku kai shi asibiti mana to ai shine muka zo gurin ka maganar mota a ce maka a dauke shi a je a kai shi wal wal wala ina da uzuri ne dan Allah ku kai shi asibiti kawai babban arziki dan uwanmu ne fa ko ka manta ni dan uwa ne abokinmu ne da ni da kai da shi dukkan mu to shi ya ce muku ina da uzuri yanzu uzurinsa ya fi nawa saboda Allah amma amma babba alhaji kafa bamu ahmad fa aka ce maka yana kwance ba lafiya fa yana gida muka ce bari mu zagayo gurin ga tun daga ka da mota a dauke shi a je a kai shi asibiti ko baka fahimci me muke faɗa bane ne dan Allah ina zuwa dan Allah dan Allah shi ya ce ga adai da tsahu ku haushi ku je ku kai shi asibitin ko zan zo asibitin in same ku dan Allah gaskiya ka yi ƙoƙari sosai karfa mu samu matsala asirin mu ya tono to gaskiya ka yi ƙoƙari ce yau ya gida da Allah ba ki ga wani abu waje bane a nan maka ban ga kowa ba ya aka yi ok a ba wata matsala shikenan amma ya na ganki gaba ki ɗaya yau ba a cikin hayyacin ba wallahi ban da lafiya ne ba na jin daɗi kwata-kwata to yanzu mun yi wa da mijina zai zo ya kai ni asibiti asibiti To mu je mana zauna in so kin ga sai na raka A'a ba wata matsala ki je kawai. Mun yi waya zai zo ya kai ni ba daɗi kuma ya zo ya tadda ki ya ga kamar za a baki ke kaɗai ne. Kamar yaya? Kin san da fani nake raka ki asibiti ko? Na gaya miki ba na jin daɗi. Babu wata matsala. Ba komai. Yanzu kina nufin in je kenan? gaskiya ki je kin ga yanzu fa da zo ya ga a abarki ke kaɗai kina zama ba daɗi kawai tun da ya ce zai kai ni kawai ba wata matsala ki je shi ke da tawadar da nake cina idan kun dawo na dawo Ta shi ke nan ba mu zai Allah ya kare sauki to na gode Ajiya kina ji ba? A'a, ai na gaya miki da wannan jan motar na fito wata kika koyi mota akai ba? Eh, ga wata na ciki. wallahi duk inda ya kamata in je fara na ga mutane sun sa ido a kai a tana cikin motar amma duk abin da ya kamata na ba zan kira zan kira ina zuwa haba dan Allah Zainab ya haka mun ma sakin biyon nan a ya zai a ce tun ɗazu ina kiran ka a waya ba za ka ɗaga waya ta ba wai me yake faruwa da kai ne har abokanan ka fa muka je da su neman ka ba mu gan ka ba ina ka shiga ne to a gafara da cikin motar dan Allah a kin ga Zainab ki je gidan nan zo in same ki ki je gyaran zo in same ki nace ko haba abokina kaga tun yanzu ko kaga wulakanci wai yanzu wannan gayan tun ba a ji yan kafi da ba har an fara ganin hanji wai ahmad mu zo mu gaya maka ba shi da lafiya a zo a kai shi asibiti ga mota ka zo da ita a hannunka amma wai mu zai wa rashin mutunci mu zai wulakanci mu zai tila kasa ido shine ya ja tafi ko ni babu abin da ya bata mu raina wato mu uzurin gaban mu dan uwan mu ne yadda yake dan uwan mu haka fa dan uwansa ne to yana kwance asibiti babu lafiya ya kamata a ce uzurin mu ya kamata yayi ba wai uzurin gabansa ba ka gani tun daga nan ma an fara samun matsala da kai samun abu kaga daga ta an gaya ma wannan fa ilimi ne babba karatu ne mai girma wannan gwara da Allah ya sa tun yanzu ya fara mana haka domin yanzu kamata ya mu tashi kurin tsaye kayi karatu na yi shi ma karatu yi mu nemi na kanmu kurin saboda ka san matsalar guda daya dogaro da wani Allah ba Allah ba musan matsala ce a rayuwa mu rabu da shi mu rabu da karerayin da ya mana kawai mu zama mu je mu nemi na kanmu mu ma kurin Allah ya ba kowa sa a kenan ya fi sauki ko ya ka gani gaskiya ne wannan ma fa shawara ce saboda kaga kai namiji ne namiji ne saurayi ba tsufa muka yi ba ni ma haka saurayi ne yadda shi ma ya je Allah ya bashi mu Allah bai manta da mu ba da karfin mu a jikin mu sai mu je mu nema an Allah da Allah duk zai zai ba mu abin da zamu sha insha Allah kai baka san wani abu ba ma wallahi tallahi ba dan ba dan ina tsoro ba ko wallahi kamar ishake shi wallahi ai abin bai kai na faɗa ba ai ba faɗa bane abin zamu yi mu nema mu nema su mu rabu da shi lafiya mu rabu da shi lafiya ka so yi mana ƙarya ka ce za babba babbake mana giwa za babba babbake mana dawis in yi kuɗi za ka yi mana wannan za ka yi mana ka ga wai tun yanzu daga fara samun yadda ma ba ma kuɗin aka yi ba fa ya fara mana wulakanci mantuwa ne dan adam nasa irin wannan amma irin su ya zo su zo su lame mu amma suna samun burin su fa nan fa san manta da mutane shikenan ya je ga duniya nan ga Allah haka ne ba na abu mu je kawai Allah ma bai manta da mu ba ni mu je mu shiga kin san wani abu zainab sai ka faɗa ni fa ji nake kamar in ɗauki zan yi ya ki a ganin bayana in tafi da ki Allah ko sosai ba ku <laughs> kana suna da yawa ban san abin da ya sa ba kin san kullum gaya miki nake na matsa na matsa na matsa na matsa a bani dama in iyaye iyayena ai abin nan kawai a wuce gurin nan kai ka san dama ina son ka ko ba gaskiya ba ni dama tuntun na so ka turo ka ce man a'a sai ka samu aikin nan to ni ka san dama ni san da nake maka so ne na tsakani da Allah kuma ka san dama umma da abba suna son ka na sani kin san shi kansa wannan aikin direban da na karba kawai na karba ne saboda ki Allah eh, ka daure mu dan dinga samun dan abin da za a dinga dan ci ana ragewa amma banda kimiyya za ma a ce in gama karatu na kuma yanzu dinga aikin direba ni fa ban kiba ce aiki na samu zan ninka samun irin miliyan talatin a wata kawai ina kashe miki su Allah zai kawo lokacin kar ka damu to yanzu yaushe ke ganin ya kamata in iya yana magana su zo a yi magana guda ɗaya ai kawai ka turo mm, ba kawai ba din amma ina ganin kamar ya kamata ki fara iyayenki magana ki ce yaushe suke da lokacin da zan turo iyayen naku mm. haka ne zan faɗa musu kar ka damu ai ita umma ka san ba ta da matsala abba ma haka Allah duk wannan mai sauki ne kuma baki da matsala <laughs> ba ina son ka ba ai su ma suna son ka Allah wallahi <laughs> na koma kawai zan samu umma za mu tattauna da ita akan magana sai in kira ka a waya sai in maka bayani ko me ka gani an jima kaɗan zan miki wa in je abin yake sai in yi maka bayani na mamanta akwai wani abin daɗi da na ajiye maka barin ji in kawo maka Allah wai wai kice da na sai na to saboda kai ma na dafa shi to shikenan ina kawo maka sauri ni da ma yanzu abin da na zo na gaya maka cewa ni na riga da na tsaye da miji saboda haka ka yi haƙuri ka gani kin tsaye da miji dama sai na akwai wani wanda yake bare a waje wanda har ya fi muhimmanci bayan muna dangi ɗaya a'a na san cewa mu yan uwa ne amma ba za ka fahimci abin da nake nufi ba ka san shi so ba daga nan yake ba ko haka Allah ya daura min san shi dan haka ka yi ba zai iya zama ba. Ni ne fa? An sani. Na kaga tafiya ta sai an jima. shi inda miji na ya tafi shi kenan in ci dukiya ta hankali na kwance akwai matsala ba matsala kamar ya duk inda ya kamata a ce na je na jefar daga wannan to idan mutane na kai to shi sa kawai ni a iya na shawarar ki za mu ɗauka kawai bari idan dare ya yi sawu ya ɗauke mu je kan hanya can inda babu wanda zai gamu kawai mu je fad da gawar yawa to kaga ka ayya bi na san ka je ka zauna ga lemonan ƙarshen Allah bakin san cewa makoro na gaba ɗaya a bushe ki ai na ga ne ka kaji gata ne kawo da ka zauna ka da kyau shali ne ce nan jika kuɗin ce Ha jika kuɗi ce kai kokari ki saki cewa ki ne ah! baay Nur Hausa TV, hasken al'umma. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna subscribe.